Karamin ministan gidaje Yusuf ata ya yi wa tsohon gwamnan jihar Kano Rabi'u Musa Kwankwaso martani cewa ya daina kalaman da za su raba kan 'yan kasa Idan wani ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan canal da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sige Dr. Chioma Akin Kebe daga matsayin babban sakatariya kuma shugaban hukumar 'yan Hakan na kunshe ne a wata sanarwa da mai magana da yawon hukumar na kasa Olubenga Ajayi ya fitar a ranar Litinin ga watan Nuwamban 2024 ya ce shugaban kasar ya naɗa Mrs. Tolulope Obiodun Odunnaya a matsayin sabuwar shugaban hukumar Fensho kamar yadda leadership ta rawaito sai dai bai bayyana ainihin dalilin da ya sa shugaban kasa ya sige Dr. Chioma ba watanni sha uku kacal bayan sabunta naɗinta sanarwar ta ce muna sanar da al'umma musamman 'yan Fensho da masu ruwa da saki cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu ya naɗa Mrs. Tolulope Obiodun Odunnaya a matsayin shugaban hukumar Mrs. Mrs. Odunyeya ta kama aiki ne nan take a sabon makamin da Tinubu ya nada ta a ranar Litinin 18 ga watan Nuwamba 2024 a hidikwatar ta dake Abuja. An rawaito cewa jagorori da sauran ma'aikata a hukumar fensho sun karɓi sabuwar shugabarsu da ta fito aiki a jiya Litinin ɗin. sanarwar ta da cewa ta yi ɗan takaicaccen jawabi ga ma'aikatan inda ta yi alkawarin ɗorawa daga wurin da magabatanta suka tsaya ta yi alkawarin jagorantar hukumar bisa tsare domin manufofi da aka kafa ta a kai wanda ya yi daidai da ajandar shugaban ƙasa ta sabunta fata Karamin ministan gidaje Yusuf Abdullahi Ata ya yi wa tsohon gwamnan jihar Kano Rabi'u Musa Kwankwaso martani cewa ya daina kalaman da za su raba kan 'yan kasa. Matanin nasa ya biyo bayan kalaman Kwankwaso da ya ce yankin Legas yana, yana yunkurin mai karfi na mallaki arewacin Najeriya ko da yake Kwankwaso bai bambance sunayen mutanen yankin na Legas da yake zargi suna neman yi wa arewa mulkin mallaka ba sai dai wasu na ganin yana magana ne game da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu wadda tsohon gwamnan Legas ne kuma babban mai faɗa a ji a yankun kudu maso yamma. Yayin bikin yaye dalibai a jami'ar Skyland da ke Kano a ranar Lahadi, Kwankwaso ya ce hakan ya sa wasu mutane yankin na Lagos suka toma baki a harkokin masarautar Kano inda suka hana gwamnati jihar zaben sarkinta. Kwankwaso ya ce yanzu Lagos ta hana su zaben sarkinsu shi yasa Lagos ɗin ta shigo har tsakiyar Kano ta saka nada sarki ya kuma zargi gwamnatin tarayya da yunkurin durkusar da harkokin kasuwanci arewa ta hanyar fito fito da sabuwar dokar haraji sai dai karamin ministan gidaje Yusuf Abdullahi Ata ya yi wa kwankwason martanin cewa ya daina kalaman da za su raba kan 'yan kasa. Ata ya nuna damuwa kan yadda ya ce kalaman kwankwaso kan iya ya musazo tare da dumaman yanayin siyasa a kasar nan cikin wata sanarwa da mai taimaka masa kan yada labarai Adamu Aminu ya fitar a ranar Lahadi Ata ya kuma yi kira ga kwankwaso da ya dinga jinjina irin kalaman da zai furta saboda tarin su ga al'umma ya ce maimakon haka gara ya mayar da hankali wajen tattaunawa domin warware matsaloli da aka taso ya ce a matsayinsu na shugabanni suna da hakkin tabbatar da zaman lafiya da kauce kalaman da kan iya jawo tunziri ta ko tashin hankali kusan watanni goma kenan ana dambaruwa kan wane ne sarkin Kano tsakanin Aminu Ado Bayero da kuma sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu tun bayan da majalisar dokokin Kano ta sige Aminu Ado Bayero tare da dawo da Muhammad Sanusi na biyu sai dai Alhaji Aminu Ado Bayero ya dawo Kano inda ya tare a gidan sarki na Nasarawa yana zama a fadar sarkin tare da kalubalantar sige shi a kotu wannan ta sa har kawo yanzu ana ci gaba da dambaruwa kan sarautar Kano da ya janyo kotu kotu ta yanke hukunce-hukunce masu ci karo da juna. To ma sauraro ka kuma ta ku danna subscribe sannan kuma danna kararuwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura.